cikin wani rahoton da ta fitar da ranar yau nan da yi ƙungiyar ta da rights ta ce ana cin zarafin dubban kangararu kuma ana ɗaure su cikin mari a gidajen kula da kangararrun daban-daban da ke tarayyar najeriya ana buƙatar agaza masu fuskantar matsalar na hankali ba wacin zarafin su ko garkame su ba kamar da yake faruwa a asibitoci da gidajen kula da kangararrun na gwamnati da ma na addinan ƙasar guda biyu a faɗa ta rahoton da nuna hotunan bidiyon wasu kangararrun da suka ce ana cin zarafin nasu cikin gidaje 28 da masu bincike na kungiyar suka kai ga ziyarta a wasu jihohin kasar guda takwas a alkanin watan agusta da satumba a bana kuma faɗa ta rahoton 27 na bin wannan hanya ta azabtarwa a kokarin neman warkar da kangararin abin kuma da rahoton ya ce ya saba ka'ida da ma 'yancin kangararin na samun kulawa da ta dace aneta ewang dai na zama mai bincike ta kungiyar a tarihin najeriya da kuma ta ce kungiyar tana neman gwamnatin kasar ta haramta kan garin a ko'ina cikin kasar. Muna kira ga hukumomi da a cikin gaggawa su haramta ɗaure kangararru cikin mali ko sarka ko dai a wuraren kula da kangarin na gwamnati ko kuma na gargajiya. Kuma muna neman gwamnatin da ta gudanar da kamfen ɗin waye kan jama'a domin kara wayar da kai kan hakki na kangararru da taɓaɓɓu. Musamman ma a wurare na kulawar al'ada da ma tsakanin al'umma ta gari. a saboda haka ya zama wajibi gwamnatin ta sa dokokin kula da yadda suke tafi da harkokinsu domin ganin ana mutunta masu neman warakar ha kuma ya kamata gwamnati ta ba da damar samar da asibitoci na gwamnati masu sauki sannan kuma masu araha ta yadda duk mai bukatar lafiya na iya samu tarayyar najeriya da ke da al'umma kusan miliyan 200 dai na da kasa da gidajen kula da ɗari uku, adadin kuma da ya kasa kwarai da gaske ga ƙasa da har ila yau ke fuskanta annoba ta miyagun kwayoyi a tsakani na matasanta dr awolu sani salihu dai na zaman shugaban sashen kula da masu matsalar taɓi na hankali a asibitin malam aminu kano da ke kanan kuma a faɗarsa tuni kimiyya ta wuce da sanin amfani da marin a ƙoƙarin neman waraka ga taɓin tuni aka yi watsi da wannan tsari na samari a ɗaure mai matsalar taɓin hankali kuma ci gaba ma da aka samu a ɓangarorin kula da haƙƙin ɗan adam wanda ya samu asali tun daga watsi da bauta Eh, da ɗan adam ake sa shi ya yi zuwa kuma matsaloli da dama wanda sauran 'yan adam suke gallaza wani ɗan adam a wasu abubuwa da dama sun canja wajen kula da haƙƙin ɗan adam ɗin shi ma wannan ya kawo canje-canje ta duk yadda za a yi duk wani irin taimako kowane irin taimako za ka ba mai matsalar taɓin hankali to fa dole sai an tabbatar cewa ba a taka haƙƙinsa ba har zuwa yanzu dai najeriya na tafiya ne bisa wata dokar tura mulkin malaka'u wajen tafi da harkokin tabo da kangararru a kasar abin kuma da ake tallakawa da ruwa da tsaki da yaduwa da ma'ayuka na kafofin kula da lafiyar al'adar ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya